Na kan so kullum in za a kalli al'amari a kalle shi ta kowane gefe lalle ya kamata ce sun shirya to amma su kansu shugabannin wannan yar hukuma ta kasar saudi arabia da na kira ta yar hukuma saboda su ba gwamnati ba ne gwamnati ce ta kafa su su sassa ke su kansu sababbi ne wayannan ma kamar mu ɗan ne su wayanda su ne su ne sassa ne ke gaya saboda haka su kansu sababbi ne a wannan gurin to haka ɗaya kenan na biyu yawan alhazan da ya zo ba su kansu an kara musu filin gurin da za su zauna ne su kansu ba su da izinin su ne ba alhazan su ƙara musu fili sai hukumar garin maka da kewaye ta ce musu to gana mm. da iya inda ta ba su nan za su saka saboda haka mu ma ya kamata a ce tun kafin nan da wata uku da ya wuce mun zo an nuna mana ina fi da kun ba mu kujera ce dubu da sanda biyar ina filin da za ku sa su amma sannan za su ce maka ba su shirya ba ko da har sai ka riga ka zo ka fito na za ci da kai iyawa da gudun nan so da gaskiya da bukatar su kansu gwamnatin saudi arabia da kuma wani wanda yake da ruwa da tsakiya harka na a sake sa a mutum. tun da kai tsohon shugaba ne a cikin wannan al'amarin musamman mai kula da abubuwa wanda aka wakilta ka har kuke jagorantar wannan tafiya ta ko kamar ah, abin zai kira shi kamar hukumar masu kula kenan zan ce to shi akwai wasu abu mutanen musamman mutanen ƙasar nan suke a mutanen najeriya muka suke korafi a kai hmm. cewar ana bambantawa har ma a ce kamar akwai ƙasashe waɗanda ba ba larabawa ba a ware su sai ake kamar wannan kamar wani bambanci ne ko wari launin fata me ke me za ka ce a mahangarka wannan magana ce da na fara aikin hajji a shekarar ta alif dari tara da tamanin da shida tun wannan lokacin muke jin irin wannan amma wato amma ba wai su ba sun yi bane don su nuna muku bambanci ko su ware larabawa hmm. a haɗa bakar fata guda ɗaya abin da yake faruwa shine idan ka kalli al'adun mutane da halayyarsu idan ka haɗa su buɗe ɗaya za ka fi samun sauƙin lura da su idan ka ɗauki larabawa yawancin abincinsu burodi ne sai 'yar miya sai 'yar madara sai ɗan bukan bagurji da sauransu za ka dusu mutum da wannan sai ka ba shi tuwo sai ka ba shi miya sai ka ba shi kunu wannan shi jawo suka yi irin waɗannan 'yan shirye-shirye nan su iya lura da mutane da su kamata amma yin wuyar al'amari ne akwai ƙasar da zan gaya maka babu daɗi ka faɗi su tun da babu ne mai kyau ba wata shekara da muka zo shi mai masaukin alhazan namu yake gaya mana ya taɓa saukan alhazan ƙasa kaza jami'in ya zo da shi wani babu ruwa a gidan alazan mu ba ya ce to ina zuwa ba su kan sa bai je ba da aka jima sai ga ya fito da irin bahon nan da ake yin alwala a ciki a kan ne na ma ba ruwa ka masa bahon ya ciro shi daga ciki yayin da kuma ruwan ne a tankin ya kare kawai tukunnawa za a yi so akwai waɗannan abubuwa ƙwarai da gasken gaske ba wani wariyar al'umma ce ko son a ware mutane daban ba kana haɗa mutane ne wadda su da yanayin rayuwarsu iri ɗaya ne ka tafi musu da al'amuransu yanzu misali kana da waɗanda suke na kudancin asiya haka kaɗe bi su kai musu ɗauka su musu haka kaɗe bi mutanen turai da amerika ka musu ofis musu haka haka haka haka shi ke nan magana shi ana maganar cewar yanzu kamar wanda ya zo farko ko wanda ya fara shiri ya turo da kayan aikinsu farko shi za a fara ba wa dama ya zaɓi inda yake so ya kake ga wannan al'amarin zai kasance kana ga zai kawo wani ci gaba ko kuma wani da kasa zai ban fahimci wannan ba kamar yaya akwai maganganu yanzu da su kasar ta saudiya suke magana cewa duk wanda ya fara shiri a dan kowace kasa ce to shi za a fara bashi zaɓi ya zaɓi gudun da zai zauna to wannan in suka yi haka sun yi adalci idan ka lura tsawon shekara 20-25 inda ake ajiye alazan najeriya a musdalifa ne ba mina ba to eh. amma tun da gurin a ƙurance yake aka samu muka haƙura amma mun sha neman to a juya mu wani mu a kai wani gun ya laruri in shafi wani hmm. wannan shi ana dan caccanzawa to suna kana ganin kila irin wannan ƙorafe ƙorafe ne suka sa suka saki tunanin da su yaka in suka yi haka adalci ne ya yi to amma fa ka lura da halin mutanen mu da yawa in ka je za ka tarar da tsafta da komai ba za ka tarar da shi kace kace irin na mutane so anya in ka kawo su da wuri kusa kusa ba za ka rikita gurin kuma kana ga kamar ba rashin tsari bane ne ba zan ce rashin tsari ba kana kamar ba yawa da muka yi sosai wani tun kusan a duniya muna daga na farko farko a yawa mana ce mu ne da farko amma dai muna daga cikin kaso na farko farko a shekarun baya indonesia take kawo mutum dubu ɗari biyu da yayin da kai za ka kawo dubu ɗari kanin kaka ɗaya da rabi hmm. amma al'ummar daban take tarbiyyar daban take